godiya ta tabbata ga Allah mai girma da ɗaukaka da yake cewa mafi yawancin ganawar mu babu alkhairi sai dai abubuwa uku illa man amara bi sadaqatin wanda zai umarni da sadaka ko ya umarni da kyakkyawa ko kuma sulhunta tsakankanin mutane biyu to Allah ce duk wanda zai yi wannan dan neman yardan Allah to Allah zai bashi lada mai yawa ka ce yi ma'awa na sadaka magana ce cikin sakos. amma ladan ka fa yana da yawa sosai ko ka yi umarni da kyakkyawa ko ka yi sulhu ce lamarin ka yi haƙuri kai ma yi haƙuri ku haɗa kuyi sallama sai suka yi sallama suka daidaita maybe cikin minti ɗaya ko ƙasa da haka ko fiye da haka cikin mintuna amma ladan ka fa ya zama lada ne mai girma ira da minti sabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake nuna mana ayyuka ta kaitattu amma ladan da yawa yace duk wanda zai wanka ranar juma'a ya ciccuda ya bugo mako abu na biyu ke yayi sammako ya taho da kafa tun dama an ce ka tafi da kafa ai an ce karka hawa abin hawa ke to sai zaka jaddada mana ka taho da kafa baka hau abin hawa ba da ka zo kuma sai ka zauna kusa kusa baka je baya baya ba da imam ya fara kudu ba ka saurara ka yi shiru ba ka yi surutu ba to ka dace takaitaccen aiki amma sai lada da yawa yanzu duk taku ɗaya da kai daga gida har zuwa masallaci Allah zai baka ladan aikin shekara ƙiyamun lailin shekara azumin shekara duk taku ɗaya haka to sai ka samu taku biyu. daga gida zuwa masallaci to kaga duka dubun nan sai a ce times two azumin shekara dubu kiyamun lailin shekara dubu to idan dubu goma ka samu haka ne duk taku ɗaya azumin shekara to sai zama baka zo da wuri ba ka barar da ladan alhamdulillah bayan Allah da Allah yake datar da su su zo masallaci da wuri wani su kuma kaga har yanzu ma ba su gama shigowa masallacin baki ga wani suna kan shigowa to yanzu kuma suna kan zuwa ke har sai ladan ya tada iqama qad iqamati salatu qad iqamati sala wani suke isowa wani sarakan himman kuma har sai an yi raka daya zaka ga suna falfala gudu to kaga wannan rashin dace ne a ce duk sati wannan dimbin ladan baka samun shi ina da hankali kuwa wallahi ka tambaye ba ina da hankali kuwa sai kai hankalin bai je ni ba kamar na san me nake yi kuwa wallahi ban san me nake duk ta ɗaya ba aikin shekara yanzu in ce maka kai ɗan albashi ne nawa ake baka wata sai ka ce misali dubu hamsin a wata ɗaya to kaga a wata goma hmm? wata goma ya kamata mu buga wannan lissafin ba gani yanzu a tattara maka wannan kuɗaɗe a ce shi ne aikinka na kwana ɗaya aikin kwana ɗaya wata ne za a baka dubu hamsin da shi nan sai a ce wata goma ko kuma a shekarar gaba ɗaya yi 12 yau yanzu ya zama dubu ɗari shida dubu ɗari shida to sai ce wannan dubu ɗari shidan kan an mayar maka da shi aikin awa ɗaya ne kawai hissa ɗaya kamar ni yanzu zan shiga aji ne zai ce hissa ɗaya kawai in na yi ta za a bani dubu ɗari shida ya za ka ga himma duk hissa ɗaya ka a rana ɗaya na hissa goma zan ce 600,000 times 10 kaga ya zama 6 million a rana ɗaya za ka getin 6 million wannan aikin in a duniyance ne ba za mu himmatu da shi ba wallahi za mu himmatu da shi over over zama tun da aikin lada ne ko oho wallahu musta'an yana daga cikin ayyuka masu sauƙi amma ladarsu da yawa yawan zuwa masallaci da wuri ka tako da wuri kar ka bari liman sai ya hau kan mimbari la la la la kai kokari ka riga shi zuwa kai kai kokari ka riga ladan ma zuwa kasan lada su ne sarakan himma in dai a masallaci ne ba sai kuma yan agaji Allah saka musu da alkhairi bi zuwa zuwa su buɗe masallacin masu yi share-share kada sun riga kowa zuwa to sai kasance ka riga dan agaji zuwa dala ka je albayan ka gaya ake zuwa masallaci da wuri ka je albayan ka gaya ake zuwa masallaci da wuri wa'yansu bayin Allah fa wa'yansu ba ba duka ba fa za ka ga wani tun karfe shida bayan asuba wai ya zo masallacin juma'a ah, wannan me haka kenan wani tun karfe bakwai wani tun kafin rana ta fito ma kamar hada laisa min sunna ka koma gida ka yi wanka tukunna wani zai hada ma da sallar asuba in yi sallar asuba shikenan ya kama guri wannan kamar zafin kai ne fa banzan Allah ba haka yake ba yau ka koma gida mana ka yi alwala ka yi wanka ka yi alwala sai ka tako yanzu wannan takun da kake yi ƙarin ɗaukaka ne gare ka kama yanzu ka zo ka yamutsa suna wani abu a yamutsa ka yamutsa sallan juma'a da sallan mai asuba a kowace nata daban amma da yanki ne mai kyau a ce ka tafi masallacin juma'a tun karfe shida shida na yaushe na asuba fa wani tun karfe bakwai muna kokarin saukan yara a makaranta shi yana kokarin shiga masallaci ko ba ya shiga masallaci gama ka duba wani sai yanzu suke isowa yanzu ko na kwai da ake bayarwa baka da kosi kwai kwai kwai wani za a ba shi lada kamar ya ba da taguwa wani kamar saniya tiƙeƙiya irin ta miliyan biyu din nan wani kamar katon ƙuda irin na miliyan ɗaya da rabi wani kamar kazar maka irin tiƙeƙiyar nan to wani ya zo ma kwai za a ba shi ladan kwai naira ɗari biyu ɗari biyu da hamsin in abuja ɗari biyar shi kenan to ka shigo masallaci man ya fara kutuba ko fisin lada malaiku ba za su huta da kaiwa yanzu ba za ka ma kanka faɗa ba abdullahi ibn mas'ud ya zo masallaci ya samu mutane uku kacal sun riga shi shine na hudu sai ce a rabiu arba yanzu ni ne na hudu to duk da cewa ni ne na hudu dai ban yi ban yi nisa ba in an kirga ɗaya wane biyu uku na hudu sai cewa ibnu mas'ud to amma yanzu wani mutum dubu kaza sun riga shi mutum dubu ba kamar da kuɗi ne wallahi wallahi ba za ka yadda mutum dubu su riga ka ba maybe a ma za ka kwana in za a barka wallahi kusa kusa da liman in an fara da kai in ta ja ne khalas da kai za a fara to kada bal tuti runar hayata duniya me damuwar mu kenan muna fifita rayuwar duniya akan rayuwar mu ta can kuma in ka je can din fa ba nan duniya ba lissafin duniya kasuwa ne ka samu a me ka gaddamar da ma rayuwarka me ka kaddamar ma rayuwarka daga cikin ayyuka masu sauki amma ladan da yawa kalmomi guda hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ce in ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar shikenan yace wannan kalmomin a ahabbu ilayya mimma a alayhi hishan na fi san wa'annan kalmomi hudu fiye da duniya da abin da yake cikin duniya shi kenan fa subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi shar yadda za ka dinga fadin su kuma so ɗari ɗari shi ma alheri akan alheri a cikin hadisin ummu hani ɗan uwar ali ibn abi talib radiyallahu anhu jami ta ce ya rasulullah girma ya kama ni ka umarce ni da yawan abin da zan dinga yi a zaune sai ki dinga subhanallahi ɗari yana daidai da kamancin ƴanta bayi ɗari ƴanta bayi ɗari ka duba yanzu dawafi da yana da falala ka je maka kayan dawafi guda bakwai to duka dawafin nan guda bakwai za a baka lada kaman ka yanta bawa ɗaya ne tak bawa ɗaya tak in kuma kana da wani ladan sai ka gaya mu babu lada ɗaya tak ladan bawa ɗaya tak to kaga bawan wannan da bai je ba ya san me yake yi ya wuce ka wallahi ya wuce ka kada can ka je ka hau jirgi yau kaga daru tawi ka je airport shikenan ka je yanzu gidajen sama ka hau lifta tunda mu ba mu da shi ko Shi nan. kamar shi da yake gida wallahi ya wuce ka yanzu yayi wallahi ɗari kamar ya yanta bayi ɗari ne to kuma kai har ka je ka dawo ka taɗa wafin ka gani kowane guda bakwai ladan bawa kamar ka yanta bawa ɗaya ne to ka dan kayi da yawa kayi da yawa a ce kayi bakwai bakwai bakwai bakwai so ɗari bakwai bakwai so ɗari to kaga zai ma wahala ma wannan to kai su ba layi ɗari kaman ka kaman kin yanta bayi ɗari ne ki alhamdulillahi ɗari kaman kin ba da dawakai ɗari ne kuma kowane doki da sirrin shi da linzamin shi fi sabilillah in baka gane nawa doki ba ka je gurin alhaji murtala ma ka ɗan gangara hmm? sai ka tambaya wai da Allah doki da ake kawo daga Argentina guda ɗaya tas nawa ake iya sayar da shi ko ba ka tuntuɓi wayarka da Allah ka yi browning. ka tambayi chrome ko waye ce da Allah doki ɗaya nawa ne kuɗin shi daga Argentina to za ka ji sun lafto maka yanzu daloli yanzu doki doki doki ɗari in kai ne alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah guda ɗari kaga aiki ne kaɗan amma ladan fa da yawa Ki Allahu akbar guda ɗari shi ba da sauki duka wannan da yake da wuce minti da ba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yanzu na yi goma kenan yanzu yana daidai da kin bada taguwa taguwa guda ɗari kaga kai da kaje aikin haji me kai ya yankawa wallahi wani baya yanka komai sai ce ah, ai Allah ya ce faman tamatta bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi wa man lam yajid sai sa kan shi cikin faman lam yaji kuma ƙarya yake wallahi Allah ya san kana da shi an baka kuma kana da shi sai ce bai fa siyamu salatati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum kuma kai baka cikin su ba ka duba islamic university dalibi duk dalibi ana bashi a da kenan shekara ashirin baya da na sani ana iya ba shi riyal ɗari takwas da arba'in da biyu duk wata Domin an tafi aikin haji sai ka ga ɗalibi ɗalibi da ake ba shi duk wata riyal ɗari hudu a ɗari takwas a wancan lokacin ma ke kuma har yanzu ana ba su to ba ka ga mutum ya tafi aikin haji sai ce ba shi da kuɗi zai yi mai zai yi azumi yanzu da gaske ne ba ka da kuɗi duk ɗari takwas da ake baka duk wata baka da kuɗi wanda za ka yanka rago ko tinkiya na riyal ɗari uku da wani abu sai ka ce baka da kuɗi a wannan ba gaskiya ba ne kawai ya yi adashi ne ya yi adashi yana so ya dawo garinsu ya sai gida shi kenan kuma da kuɗin ɗanimtar da aka sai gida wani yana so ya sai mota wani yana so ya ja jari wallahu musta'an ko dai da irin nashi to ki la ilaha illallah guda ɗari shi kam wannan yana cika miki tsakanin sama da ƙasa bayan Allah yana daga cikin ayyuka masu sauki amma lada masu yawa yawaita la haula wala quwwata illa billah wannan taska ce daga cikin taskokin aljanna taska daga cikin taskokin aljanna bayan Allah yana daga cikin ayyuka masu sauki amma kuma lada da yawa hadisin Umar ibn al-Khattab ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya shiga kasuwa ko wucewa za ka yi ko da kafa ko a kan abin hawa yanzu dai ka shigo kasuwa daga can junction ko daga can junction ko za ka yi full line ko baya ne ka shigo kasuwa ko ka shiga yan kaji ka wuce ka shiga kasuwa ko ka bi katako ko farar gada duk kasuwanni ne ko sama ka shiga yan kwalli ko yan doya duk kasuwanni ne sai ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir shikenan aiki kaɗan sai lada Allah zai baka lada miliyan to jarin ka nawa ne alhaji duka jarin naka nawa kake da shi ta ce shi yana da kuɗi to muna mayar da shi dala shikenan an tatike ka gaba ɗaya alhaji inda an ce to za a baka 1 million dollars to sai ce 1 times dala ɗaya dubu ɗaya da ɗari biyar ka zai yanzu ya zama biliyan ɗaya kana da biliyan a ina ka taɓa ganin biliyan ya gabu wani an gaya mai sai ya ce ai shi yana da miliyan yanzu a mai da shi dala a mai da shi euro a mai da shi pound ka zama talaka ba ka da komai wallahi to karka ɗauki kuɗin wai ƙarami ne a za ba ka lada fa ba dala ba fa lada ba dala ba fa za ba ka lada miliyan a kan kare maka kurakure miliyan a ɗaukaka maka daraja miliyan sannan kuma a gina maka gida cikin gida aljanna kana da kuɗin sai filin ko ba ka da shi wallahi ba ka da shi duk abin da Allah ya baka ko yanzu Allah ya baka duniyar nan ne gaba ɗaya ba ka da kudin da za ka iya siyan daidai gurin da za a ɗan sa bulala sun gidan aljanna ko gurin da za a ɗan ajiye sanda ba ka da shi ko ɗan caja da za a makala ɗan gurin cajan nan ba ka da shi wallahi ba ka da shi kuma ita duniyar ma gaba ɗaya ba ta daidai da fuffiken sauro a gurin Allah to ka ji aiki kaɗan kama da yawa ka samu mutum ya yi shekara hamsin yana shiga kasuwa bai iya wannan addu'an ba to yana amfanin zuwa kasuwar ka ne ba wahala fa la ilaha illallah wa la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa huwa hayyul la yamut bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir shikenan ka samu lada miliyan an kankare maka kurakurai miliyan an ɗaukaka ma daraja miliyan daga cikin ayyuka masu sauki sauki abu na takwas sallar janaza abu na tara bin janazar to duk wanda mai sallar janaza yana da kirafi kamar dutsen uhudu in ka sake binta shi ma dutsen uhudu to zo da yawa inda babu motan fi sabilillahi kuma ka lura mutane da yawa ba sa bin janaza ya ce ya ba motoci ai Allah ya ba mu ladan niyya niyyan ne Allah zai baka ai ba kai niyya ba inda kai niyya shi ka kira mai mashin mai mashin zo Allah nawa zaka kai ni sabuwar makabarta me bai ce ma ɗari shida to shi kai kayi niyya ke sai ka lalace ba a ah, wallahi ba ni da kuɗi kuma baka sabuwar wanda zai biya maka kayi niyya Allah zai baka ladan kama kawai kaga ba motar fi sabilillahi wai Allah ya baka ladan niyya ai baka yi ba baka yi ba abu na goma raka'a biyu kacal da zaka yi kacal kacal kacal raka'a biyu kafin sallar asuba raka'atul fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha to mu yanzu yan kailula ne sai ka samu har an tada sallah ma ban yi raka ce alfajiri ba to shi kenan bili man ana karewa kai karama su babu laifi Annan Sallah sallam ya ga kaisu na amur yana sallah bayan sallan asuba ce kai sallan asuba ta koma raka hudu ne sai ya rasulullah ban samu na yi raka a biyu ba ne kafin shi ne nake yanci yanzu manzan Allah sallah alaihi sai ce fala idan to da haka ne ba komai ba komai wanda ya tabbata da taqrirun nabi kamar kaga mutum ya sha kunu ban san kuɗin kuwa ya kwana nawa ba ne bi ya ji tsaya kwana sati ɗaya ko sai ce wannan ba karantarwar manzon Allah ba ne ce a a karatun haka ya koma kuma wai ba karantarwar manzon Allah ba ne yake takrir karantarwar waye kenan abinda manzon Allah ya gani bai ce komai ba karantarwar waye kaga sabon raki da aka shigo muku da ita wallahi ku ya tara da irin wannan mutanen ku ya tara da su du'atun ala abwabi jahannam dan dariyar sunnan manzon Allah kawai sai su sai su kwade ta fa wallahu to bayan Allah daga cikin ayyuka masu sauki sauki amma lada mai yawa ka roƙa mu'mine gafara kace Allahumma fil mu'mine wa minat duk wani mu'mini za a baka lada akan shi bi iznillah don sun kai tiriliyan a take a take ka receiving tiriliyan na lada ko kuma kai subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa riba nafsihi wa zina ta arshi wa da kalimati ba wanda ya san iya adadin ladan ka sai Allah ga kalmomi biyu masu sauki a harshe suna da nauyi a mizani Allah yana son su subhanallah bihamdihi subhanallah alazim ayyuka masu sauki amma ladan su fa yana da yawa in kana da dama mutum ya azumi ka ciyar da shi ba mana gani a Saudiya ba kuma mutumin Najeriya aladin Najeriya ya iya karban sabi alhamdulillah ko ya karban sabi shi ya gamsu ya karba amma da ya gamsu ya bayar ba shi a a za ka gan dogon layi fa da ake fa dogo sosai wallahi shi a wancan aladin angon mu yake fa a hadda shi ma a ciki ba wadatar zuci aladin Najeriya ne kuma kai ma ka siya ka bayar sai dai kuma ka shiga layi a baka to duk wanda ya ba mai azumi abun buɗe baki kana da kwatankwacin ladan shi ba tare da an rage mai ko titi ba to kai dan kace da mutum ɗari azumin ladan mutum ɗari za a baka ke bayan Allah yana daga cikin ayyuka masu sauki sauki ambatan Allah annabi sallallahu alaihi ce ba zan gaya muku mafi alkhairin ayyukanku mafi tsarkin ayyukanku gurin Allah abin da ya daukaka ɗaukaka muku daraja ba bazan zan gaya muku abin da ya fi ku ciyar da zinare da azurfa ba wai naira ba fa ba dala ba ba ku ciyar da zinare da azurfa ba zan gaya muku aikin da ya fi haka ba ba zan gaya muku aikin da ya fi jihadi ba fi sabilillah suka ce bala ya rasulallah bala bala ya ce to ambatan Allah to kaga lalle mu kama ambatan Allah zai mana kwabarin abubuwa da yawa to kuma lalle ciyarwa yana da mahimmanci sosai ga manan da yawa amma kuma wallahul musa'an haɗin kan yana ƙaranci kaga yana lissafi a ce ga a samu mutum dubu mana a duk sati an iya ba da naira dubu dubu a samu mutane masu zuciya ƙarashi na a duk sati ana da miliyan ɗaya fa miliyan ɗaya ta to ya kai mutum dubu goma mutum dubu goma jos a bada jos naira dubu ɗaya tak to kada kuɗin ya kai miliyan goma don an kara mutum dubu ɗari ɗaya kama ce jama'atu zalatul bid'a da mutum sunna ina mabiyan gaskiya wanda za su yarda su ba da naira dubu amma mutum dubu goma ta zai biya koma a mutum ba dubu goma ba idan dubu goma shine miliyan goma in ka tara zero ɗaya mutum dubu ɗari shine miliyan ɗari ke ba lantin ba komai miliyan ɗari ta haɗu in an kara mutum miliyan ɗaya misali ƙwararwa da federation mutum miliyan ɗaya ahlus sunna kowa ya ba da naira dubu ɗaya kaga biliyan ɗaya ta haɗu ke biliyan ɗaya da baki har ta haɗu biliyan ɗaya da baki har ta haɗu kaga har an haɗa ma ko har an fara aiki ba wallahu musta'an yanzu dubu ɗaya ne Allah bai bamu ba ko me matsalar tamu me matsalar tamu kaga dukiyar ne babu dai wallahi zuciya ce babu amma dubu ɗaya dai alhamdulillah to yawa wata ne ma khalas in asusun marayu ne khalas a ce mutum miliyan ɗaya ko ya ba da naira dubu dubu kaga mana da biliyan ɗaya ba biliyan ɗaya a ce asusun marayu kawai dan na ramadana ya kusa mu irin wannan lissafi mu gani mutum miliyan ɗaya su iya ba da naira nawa dubu ɗaɗɗaya kat to kaga ran ce su ba da naira eh naira dubu goma goma to kaga kudin ya koma biliyan biliyan goma an taɓa lanci an sami irin wannan kudin kaga a baki har an kai to zalla mu kasance mana ƙoƙarin aiki kaɗan amma lada ne mai yawa da ƙarshe akwai karatun ƙur'ani innal ladhina yatluna kitaballah karatun Qur'ani wa aqamu salat da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum Allah ce suna ciyarwa da abinda Allah ya ba sirran wa alaniya wani lokaci a koyo wani lokaci a bayyane to lalle wayannan mutanen na tijaratan lan tabu musamman karatun Qur'ani ka kama suratul ikhlas tana daidai da ɗaya bisa ukun Qur'ani kaga kaman ka karanta izu ashirin ne in ka karanta ta sau goma ko a sallah ko a wajen sallah Shi kenan sai Allah ya gina maka gida cikin gidan aljanna in kuma ka sake karanta sau goma sai a sake baka wani gidan umar ya ce ya rasulullah tunda haka ne mu yawaita Allah sallallahu alaihi ce Allahu atyabu wa Kada kaga zaka samu estate aljanna ke ya kake gani a ce kana da estate ko a nan Plateau State ko Abuja ai abun kauna ne amma ga wani estate can gidan aljanna ba ma damuwa da shi fala hau wala quwwata illa billah to kaga mu abun tausayi ne ke Allah ya mana rahama Allah ya gafarta mana Allah mai gima daukaka ya datar اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومسينا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أهيتنا واجعله الوارث منا واجعل سارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا همنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم نفس كرب المكروبين وقد ادينا للمدينين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله